wanda zai zama kashi na ƙarshe bi lahi ta'ala ihu aisha ta sa ta faɗa kansa tana kokarin kwace wayar shi dariya ya hau mata yana faɗin ki kula akwai ajiya ta a cikin ki ki zauna na daina ba zan faɗa musu ba da dai ya fi, ta ce kiran direbar yaran yayi ya faɗa mai abin da yake so da la'asar sai ga ɗan malele an kawo mata sai ta sha tana jin daɗi 'yan uwan shi suka zo suka ganta suka yi mata ya jiki tare da kwasar akwatuna suka fita gagarumin biki ake nasu mujahid amma ko kaɗan ustaz ya hana aisha halarta shi kanshi baya zuwa ko ina kullum yana leke da ita yana kwasar daɗi yaran kuwa kayansu ma ya haɗa ya kai ma umma su don ita ma ta samu don ita ma ta samu labari an ɗaura aure lafiya amare sun tare a gidan angwayensu yayin da ustaz watan sheki ayar shi ya tsaya don aisha ta samu jarababban ciki kullum a kulle suke cikin ɗaki sai ibada suke a cewar ustaz bayan wata bakwai aisha ce zaune falanta da wani katon ciki kamar an sa mata robar wanka girman cikin nata ya shahara baki ɗaya ta fita hayyacinta waya ta ɗauka ta latsa tana nishi ta ce ka zo fa yanzu tana faɗar haka ta kashe wayarta ustaz ne ya shigo gidan da sauri shi bala na biye da shi bakin kofa ya ajiye kayan ya juya ustaz bai bi ta kansa ba ya ruga gurin Aisha ya ce ya ne matata ko abin ne Aisha nishi take sosai ta ce ka kama ni ka kai ni ɗaki so nake mu kwanta ina jin wani irin bacci ustas ya ce to tare da kamata ta ya yi wani ɗaki da ita da ke falon ya kwantar da ita ya ce bari in yi wanka Aisha ta sanya kukan da ya zame masa jiki ta ce bacci zan yi kuma ka sani in ban ji ka ba in ban ji ka a jikina ba bana yi da sauri ustas ya dawo wurinta tare da zare kayansa ya kwanta a bayanta ya jawo ta jikinsa cikin mintuna ya ji sauyin numfashinta alamun bacci ya yi awon gaba da ita a hankali ya zame ta ya ce wai wannan ciki na karɗa in har bana nan sai an nemo ni tawul ya ɗaura ya shiga toilet yana cikin wanka ya fara jin wani irin dogon nishi saurarawa ya yi ganin abin ba na karewa ba ne da gudu ya fito ko tawul ɗin bai sa jikinsa ba ga jikin kuma duk kumfa Aisha yi iske kwance sai wani irin dogon nishi take, ga kafafuwanta a wawware. Salati ya sanya ya nufi wurinta ya kamo ta. Cikin raɗaɗin ciwo ta ce ka yafe ni mijina, na sha faɗa maka wannan cikin ba zan iya haihuwar shi ba. Ni na san mutuwa zan yi, kuka ustas ya sake kamar yaro. Ya ce ki daina min wannan magana. bari in sanya kaya mu je asibiti. Yana kokarin tashi ta wani kamo mai hannu da mugun karfi ta rike sosai, ta saki wani mahaukacin nishi Ustaz ya yi ya janye ya kasa. Jin kukan jariri ta cikin rigarta ya sa shi zaro ido tare da hankaɗa rigarta. Cikin shi ya ɗauki mahaukaciyar rawa, ganin yaro kwance cikin jini yana tsola ihu. Hannun shi na rawa ya ɗauko shi tare da ɗaukar wani zare ya aza shi sama sai dai ya rasa ya za ya yi ta sake shi yana so ya sanya kayan shi. Salati Aisha ta kara sakewa tana rike ustaz sosai, riko ba na wasa ba, rikon da ko ɗan uwan shi namiji ya yi mishi sai ya ji jiki cikin kirma ya ce aisha ki hakuri in ɗauko kayana in sanya kin ga ya kamata a kirawo miki wani ya yanke cibi ya kula da ke ina tsoron ki samu matsala ki ce rayuwata aisha da ba ta cikin hayyacinta ta sake cikko shi tana girgiza tana girgiza tana na wanke ta ta ko ta ina wani nishin ta sake sai ga kukan jariri da daidai da kukan da ustas ya sake ganin yadda jikinta ke girgizawa ko ta ina gashi ya gaza kwace kansa Kyarma Aisha ke yi kamar wadda ke cikin firij ga sabon jaririnta sai kuka yake. Ustas ya samu ya kubce mata da kyar ya yi wurin yaron ya ɗauko shi ya aza shi kusa da ɗan uwan shi. Shi ya ma rasa menene yake murna ko tashin hankali. Yana jin kamar ya saki yana jin kamar ya saki ihu. Yana kokarin ɗauko kaya Aisha ta kwalla mai wani gegetaccen kiran da ya sa shi yowa wurinta a guje ba tare da ya sanya kayan ba. Cikin fitar hayyaci ta sanya hannunta ta cakko ustas cikin wani tashin hankalin ihu ustas ya sanya tare da fadin abin ne aisha ga hannuna za ki kashe ni ba zan sake miki wani cikin ba kar ki hora ni ta wannan hanyar aisha da ta yi nisa ba ta ma san inda take ba daddagewa ta yi ta sake nishi sai ga kukan bebi wani irin nishi ta sake tare da sumewa baki ɗaya komai nata ya sake sumar da ta sa ta sakin ustas daga fidda rai da duniya zubewa kasa yayi yana jin shi kamar wanda aka yi mashayi idan shi ya kai kallo wajen Aisha ya ganta a zube kamar bata numfashi ga yar na ta kuka da kirya mike tsaye yana jin shi wani iri kamar ya samu nakasa a gaban shi yayi wurin Aisha girgiza ta yayi ce mata ta sannu kin ma cire abin ba za mu sake haifuwa ba jinta shiru ya sashi waro duka idanuwansa ihu ya sanya tare da sauran ɗaukar wayar sai ya kira Maryam shi kuma ya haye sama ya ɗauki kayansa ya zura ya sauko ya dawo ɗakin Aisha sam ba ta yaran yake ba aisha yake girgizawa yana kiran sunanta amma ta ki motsi zaman dirshan yayi a kasa ya sanya hannu aka ya fashe da kuka maryam ce da wata kawar kawarta sista suka shigo kasancewar ta san aisha na ɗakin falon don tunda cikinta ya tsufa ta daina hawa sama ta dawo kasa tura ɗakin ta yi a tare suka rogo da gudu wurin aisha ita da abokiyar aikinta maryam ta ce sista fadila dan allah gyara aisha ki duba ta sosai na ga ta suma bari in kula da yaran da to da ce Maryam ta yanke ma yaran cibi tare da ce ma ustas ka je falo ka daina kuka sumewa ta yi kawai sakamakon wahalar da ta sha ustas bai ce komai ba abu ya haɗe mai goma da ashirin ya fito ya zauna ya buga tagumi tare da tunanin shin in za ka haihu abu kake rikewa ko ko ita aisha haifuwar ce ta fito ita aisha haifuwa ce ta fita a kanta shi ya sanya ta nemi cire mai kayan alatin shi Maryam ta fara shiryo yaran tana kawo mai bakinta cike da fara'a ta ce, Yara uku ustaz barka biyu maza ɗaya mace. Cikin farin ciki ya amsa yana kallon su. Wani irin daɗi ya ji da baya musaltuwa. Yau shi ne da yaran shi uku reras. Gaban shi Aisha ta yi ƙoƙari dole ta yi ƙoƙarin cire mai alkalamin shi don kar ta kuma. Bayan awa ɗaya Maryam ta fito ta ce an kammala komai bacci take da da ta tashi za ka ga lafiya kalau. Ustaz ya musu godiya sosai tare da zaro kuɗi ya basu mai yawa. Maryam ta ce ba za su amsa ba, Ustaz ya rantse musu akan sai sun karɓa. Godiya suka yi mai Maryam ta ce, bari in je in mata rakiya in dawo. Ustaz ya ce to mun gode, ya zaro wayar sai ya fara kiran mutane. Yana faɗa musu cikin lokaci gida ya cika da jama'a. Matan su mujahid duk suka zo kowa bakin shi a washe, ana ta yaba ma kyan yaran, don kyawawa ne ajin farko kowa masha Allah yake ambata. Ustaz ya tashi shiga ɗakin Aisha ya duba ta, bata tashi ba ya fito ya haye saman ɗakin shi, ya shiga ya cire kayansa. Kwanciyarsa ya yi haka nan ya ce ni ma yau na, na haifu. Bai farka ba sai bayan magaraba. Cikin tashin hankali ya dafa ƙirjinsa ya ce ban yi sallah ba, ban ga Aisha ba. Miƙewa yana tunanin zai zai ji zafi sai dai alhamdulillah ya ji jikin shi da sauki da sauri ya shiga toilet ya watsa ruwa ya yo alwala ya gasa kansa ya fito ya sa kaya ya bi biya sallolin shi kana ya fito sa waye da mutane shiga ɗakin Aisha zaune iske ta tana dariya ita ma matar Abdul da Maryam dan Sara Saif tana Kaduna wurin aikin shi. Barka su kai mai suka fita. Zama yayi bakin gadon ya kalli Aisha kallon so da ƙauna yace ce matata ya jiki sannu Allah ya miki albarka. Mun yi kokari sosai Allah ya azurta mu da yara har uku. Aisha ta turo baki ta ce ba ruwana da kai in sha wahala kana insha wahala kana kake zuwa ka gani sai yanzu har wani cewa kake mun yi kokari ustaz ya ce hm aisha ni ma haifuwa na yi wallahi shi yasa na tsaya hutawa cikin mamaki ta ce haifuwa kai kai ka san me haifuwa kuwa ni dama na ji jiki na fiddo yara uku ban ce ba sai kai my love ustaz ya tashi ya nufo ɗakin ya dawo ya zare kayansa ya ce ki duba da kyau kin kusa cire min abin da za mu sake haifu wannan gaba nan ya bata labarin komai dariya sosai aisha ke yi ba kakkautawa har ta faɗo har faɗowa take daga saman gado mamaki ya kama ustas ya ce aisha kina lafiya kuwa ciwon da kika ji min kike ma dariya aisha ta tsagaita da kyar ya ce waye ya ce ta ce waye ya ce ma ana tsayuwa kusa da mai nakuda to bari ka ji ka kiyaye ko gaba kaga zan yi wata zan yi wata ka bani karfe in rike kawai shine mafita gashi nan ka kusan ja in yi wa kaina asara dariya kawai ustas ya bai ce komai ba hidima aka shiga yi ba kama hannun yaro matan su aliyu kowace da cikinta yayin da kannan ustas kullum sai sun zo an sha zaman barka ranar suna yara suka ci suna ahmad salim aisha za su ce mata ummati ustas ya yi barin kuɗi sosai ga abinci ana ta badawa sadaka da yamma aka sha shagalin suna na gani na faɗa aisha ta samu kyaututtuka daga mutane da dama ustas ya shirya musu walima aka ci aka sha kowa ya yi guzari. Bayan shekara biyar, Aisha ce zaune a falonta tana latsa wayarta. Ta zama mishakiyar mace, komai nata kyalli yake. Ta sha wanka, ta kashe ɗauri. Wata kofa aka buɗe sai ga wasu yara su uku masu tsananin kama da juna sun fito. Suka rogo gurin Aisha. Ɗaya ya ce ummi, kin ga ya afan, ya hana mu kallon akiliko. Ɗayan ya ce ni kuma Ummi ta ta bugar min baki don na bata labarin in na girma sai na aure. fifan Uncle Safe Ummi da ta ce Ummi, ki daina biye musu ba sa jin magana, kamar ba mazaje ba. Ya afan ce babu wanda zai sake kallo a gidan nan, sai mun yi sauka a ta hafis ɗinmu. Shi kuma Salim kullum sai ya ce zai auri a. Aisha ta daka musu tsawa, ta ce ku shiru, wai ku me yasa? Ranar weekend ku bar ni in huta, baki na yayi shiru, me yasa kuke da yawan kawo ƙara ne? Kuna fa da hayaniya, Afan ne ya buɗe ɗakin shi ya fito hannun shi cikin aljihu fuskarsa a murtuke kamar ta sef ya samu wuri ya zauna. Take yaran suka yi shiru kamar ruwa ya cinye su. Tsawa ya daka musu ya ce ba na ce muku Umi na bukatar hutawa ba. Ya zama wajibi gare ku ku rinka bar min uwa tana samun lokacin hutu. Ku shi ke na ranar da babu Islamiyya sai ku zauna a yi ta fama da ku? Ku ce ku yi bacci. Kuna da hayaniya wallahi. Su duka suka fara kokarin yin kuka. Ustaz ne ya shigo ya sake ya sake manyanta ya cika ya zama magidanci hannun shi rike da ledar rufai da egot yaran na jin shi suka rike shi a tare suka fashe da kuka dukawa ya haɗa su ya rungume cewa ya taɓa min yaran abba ne Ahmad ya ce abba ya afan ne mana duka sosai ido afan ya zaro ya kalle sai ce waye da a tare suka haɗa baki suka ce ya sadik ne sadik ya fito daga ɗakin shi yana gyara hularsa ya wurinsu yana faɗin wa kuka ce a tare suka rike ustaz sosai suna dariya su aisha ma dariya suka yi suka ce allah ya shiryar mana ku da amin duk suka amsa ustaz ya buɗe ledar ya bawa wa kowa nashi tare suka roga ɗakinsu suna tsalle har suka shiga suka fita baki ɗaya suka ce ummi muna da hayaniya ko dariya su aisha suka sake suka ce sosai kuwa sa'afan tashi suka yi suka fita zuwa harabar gidan ustas ya kalli aisha ya ce matata ba kya tsufa waye sai ya ce ki biyar wallahi baki ganki ba kamar yar shekara bakwai wai me sirrin wannan kin da kike ne wa sai ce ke kika haifi su affan dariya dariya Aisha ta sanya tana shafa cikinta ta ce akwai wasu ukun anan sai ka ce sai ka sa su a lissafi Ustas ya zaro izo ido ya ce da gaske Aisha ta ce eh mana ai na san kwaf ɗaya kake mutum ya gan shi a sama Ustas ya ce aiko wannan karan da cikin ki ya kai wata tara zan kai ki asibiti sai mu kwashi kayan mu koma can da zama har ranar haihuwa don kar ki min illa wannan dai Allah ya ce wannan dai Allah ya ceto ni ni na a zama kin illata min wata jijiya ba zan sake samun rabo ba dariya sosai Aisha ke yi tare da tashi ta rungume shi ta tura harshen ta cikin nashi sai da ta yi mishi tsotsar gaske kana ta ce mu je sama ka sake ganin yaran yaranka ta faɗa tana kashe mai ido ustas ya ɗauke ta baki ɗaya ya ce ina son ki matata ina son wannan wainar da ina son wannan ciki da ke sa ki yawan bukata banki kullum haka muke ba Aisha ta shafa sajinsa ta ce ai kai ne sanadi kullum haka za mu kasance da yardar Allah Ustas ya sumbace ta tare da cewa Allah ya karo min sanki da ƙaunarki Aisha uwar ‘ya'yana dariya ta yi ta ce ni ce nan Ustas ya shafa cikinta ya ce kamar baki ci komai ba me za ki ce Aisha ta yatsa na fuska ta ce ka ba su Usman su siyo min balangu mai zafi Ustas ya ɗaure fuska yana yarba hannu ya ce ke dakata ba ta yadda za a yi in rinka yadda kina cin nama bayan abinci da kika ci ko so kike ci wulwuta ta kama ki Aisha ta saki baki tana kallon shi a fusace ta ce kai ni fa na fara gajiya da halinka wallahi haka kawai Allah ya hore maka amma ka ce ba za a ci nama ba wannan wace iriyar rayuwa ce dariya suka yi su duka suka rungume juna ustas ya ce mun yi kwana da wannan rayuwa insha allahu ya sumbace ta suka yi sama cike da so da tattali Allah sarki wannan kenan to to to to to to to fatan alkhairi gare ku masoya zan yi misin ɗinku over over over over kan littafin auren ustaz darasin da ke cikin wannan ɗan takaitaccen labari ubangiji Allah ya sa mu ɗauka duk abubuwa da suke na faɗakarwa dan Allah a daure a yi amfani da su da kuma wani abu da yake kuskure na cikin labarin nan a tattara su baki ɗaya a watsar duka duka a nan ma zan tattara ko matsayina sai dai na ce sai mun haɗu da ku a cikin littafin rashin aifuwa ko kuma matar aure matar aure a cikin biyu wanne kuke so a fara matar aure ko kuma rashin haihuwa zaɓi gare ku in gani a comment section duk wanda kuka ce a fara insha Allah da shi za a fara matar aure ko rashin haihuwa kowanne kun san za a bi darasi a cikinsu na ku ɗan salama kuma huta lafiya.